Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu. Domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa batun wani mutum ne ine mu taimakon gwamnati a taimake shi ɗansa zai mutu bashi da lafiya mm-hmm. kuma ba za a iya aiki a nan ba sai an tafi ƙasar waje da aka tashi aka je ya rubuta yana neman miliyan uku ma'aikatar ƙananan hukumomi mm. wacin kuma ta mutala silangaro mm. ta sakan man naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ya zo yana bibiya a ƙaramar hukuma kuɗi ba a bayar ba gashi mun je mun samo takardar banki Mm. kaga a takardar bankin abin da aka nuna an saka kuɗin a cikin asusun karamar hukuma mm. amma kuma ranar da aka saka kuɗin ranar kashiya i cire kuɗin to bamu sani ba shugaban karamar hukuma ne ba shi izini waye ba shi izini Allahu ya alam mm. na tuntubi shi shehi shine shugaban karamar hukuma fage na yanzu akan wannan magana ya ce ai zamanin baya ne shi tsohon ciyaman shi ya san yadda i da kuɗi shi ma na tuntube shi sai tabbatar min hakika an sa kuɗi kuma hakika bai bayar ba amma an yi gabatar da wani aiki ne na gwamnati a'a da wannan kuɗin na ce a to ya kuɗin mutane zaka aiki aikin su kuma kuɗin mara mm. lafiya mm. sai ce a ai ka san shi aikin gwamnati kuma su masu karɓar kuɗin ba su cika ka'ida ba amma su sun cika ka'ida cire kuɗin su ko eh. kaga ba kyauta ba to wani abu da zai baka mamaki da na ce bincike kuma sai na ga shi wanda ina mu kuɗin ma yana da alaka jini da shi tsohon shugaban karamar ikon Allah bari dai a takaice mu bashi minti ɗaya shi jinaidi jinaidi mm. shigo na yi shimfiɗa menene kari akan abin da ban faɗa ba wanda zaka faɗa to sai na ga an ce shi mai leman ma dan uwan ne na'am assalamu alaikum ah, mai lemo tabbas dan uwana ne na jini yayana ne <laughs> kamar abin da laraba suke faɗa mahamatu baɗin tu zahirul ayyam mm. ah, da abin da kake boyewa zai bayyana mm. so shi yasa aka ɗau shekara ɗaya ina ta bibiyar wannan ainihin kuɗaɗe har zuwa yanzu ba a bani ba mm. ah, iya duk matakan da ya kamata na ɗauka na ɗauka domin na gaya mahaifinsa kusan sau biyu da ainihin shekarar da aka bani kuɗin da wannan shekarar ina ga wata ɗaya da ya wuce so ban san dalilin da ya hana ita karamar hukuma a yanzu tun da gwamnati ci gaba take ka tuntuɓe ta me ta ce maka eh, gaskiya a wancan lokacin na tuntuɓi shi ainihin shi kashiya mun yi waya da shi yake cewa in tuntubi ciyaman domin shi ya cire kuɗin ciyaman ya ce ni dan uwansa ne ya karbi kuɗin a hannunsa oh, hannunsa ya ce haka ya gaya to kai to kafin ka shiga kun taba wata magana kai da ciyaman din watakila bayan shigar kuɗin ya tabbatar maka cewa kuɗin sun shiga ya tabbatar mun cewa kuɗi sun shiga suna hannunsa amma in ya haƙuri zai bani in aka tashi wa yaran aiki so na gaya masa cewa kuɗin nan da ake nema naira miliyan uku ne da dubu ɗari biyar na ainihin gwamnatin goodluck jonathan mm. so yanzu kuɗin ya kai wajen miliyan bakwai da wani abu hmm. so na ce ya bani kuɗin a hannuna tun da yaron nan ana ci gaba da ainihin tiritiri da shi akan rashin lafiyarsa hmm. to sai ya ce dai a zai ba wani yaron sa kabiru hmm. ya sa kuɗin a wani account ɗinsa na sky bank har sai an tashi wa yaron aiki wanda washe gari na yi waya da kabiru ina da ainihin rikodin da na yi na ainihin wannan wayar da muka yi da shi wanda zai tabbatar maka da cewa lalle kuɗin an ba wa ciyaman suna hannunsa to abin me za ka to to ni dai ni farko dai wani abu ne mai taba zuciya a ce mutum ba shi da lafiya kuma ka nemi taimako a gurin gwamna kuma gwamna ya bada abin nan ka duba ga yadda abubuwa suke zama congested mm. an bada har ya zo kasa ma ya zo ya zo kofa ka ma za a ci a mm. ci rijiya ta bada guga ya hana abu ne mai taba zuciya wannan mm. amma kuma abin mai sauki ne tunda akwai record ga record din cewa kudin sun shiga eh, ga record din wanda ya fitar da kudin kuma gwamnati continuity ce ci gaba ina ji hukumar muhoyi ma ta san magana ko eh. a ita ba ta shiga magana ba ba ta sani ba zai za a kai eh, ni ma ni ma ya bincike tambayoyin da na mishi ya tambayoyin da na mishi yanzu iya matakin da ya dauka mataki ne kawai na yan uwantaka da sanayya da wasu abubuwa babu mataki na shari'a mm. to yanzu abin da yake na gaba shine za mu tabbatar matakin shari'a an bi shi a cikin a cikin tabbatarwa da ina kudin shi suke ko mm. ma kuma yan gidan rediyo mm. kuma akwai taka kotun ko ba haka ba mm. kuma kuma matsalan ba akan wannan abu amma dai bana jin wani abu ne mai wahala insha Allah insha Allah insha Allah barista hikima zai shiga wannan magana a lauyance kuma zai tabbatar da zai ci gaba da biya mu kuma za mu ci gaba da biya insha Allah daga litinin din nan Allah da za mu duba za mu ga in ma ya kama rubutawa EFCC ko ICPC ko ma dai wai tun daga sunaye nan kowane ne ba wanda ya faɗa doka insha Allah to a ƙarshe janar ta jihar Kano an wanke ta